Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis, biyu ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labaran duniya. A yau talata ne ma'aikatar harkokin wajen Indonesia ta nuna nadama kan yadda ma'aikatan shige da ficen kasar suka takura wani babban jami'in diflomasiya na Najeriya da karfi a Jakarta. Jakadun zaman lafiya na gamayyar kungiyoyin kasashen Afirka a Somalia sun ce sun fara bincike kan rahoton da suka samu cewa an kashe fararen hula lokacin da ake harbe-harben bindiga tsakanin rundunar soji da kuma 'yan alka'ida mai haɗe da al-shabab. kungiyar taliban ta kwace babban birnin lardi kusa da kabul masu tada kayar baya ya kasance na goma da kungiyar ta kwace a hare-haren da ta ɗauki tsawon mako guda tana kaiwa cikin afghanistan tokanin labaran kenan a najeriya yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ƙara ta'azzara gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle ya ce irin jami'an tsaro suna kokari amma gaskiya ya kamata a ce sun yi kokari fiye da haka sannan kuma ya kamata duk gwamnan da ya ci cewa ko kuma ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin cewa duk gwamnan da an najeriya ya bi duk hanyar da zai biya ga cewa ya kawo zaman lafiya a jihar a abuja babban birnin tarayyar najeriya kuma hukumomin birnin ne suka yi karin haske ka rusa wasu gine-gine da aka gina ba bisa ka'ida ba a yankunan birnin da muke rusa su din nan ba su da takadama na a ce filin su ne abuja sun zo kawai sun gan fili da maybe a aikawa ba su kai ta wajen ba sai kawai sai suka zuba gini suna ta zama a ciki kamar kowace rana alhamis yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau talata ne ma'aikatar harkokin wajen Indonesia ta nuna nadama kan yadda ma'aikatan shige da ficen kasar suka takura wani babban jami'in da firmasiya na Najeriya da karfi a Jakarta. wanda ya tilasta wa kasar ta afirka kiran jakadanta zuwa abuja domin neman shawara Hoton bidiyo da aka yayata a kafafen sada zumunta wanda hakan ya janyo cece kuce tsakanin masu amfani da kafar yana nuna mutumin da ke cikin wani yanayin damuwa takura cikin mota tare da wasu mutane. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana mutumin a matsayin wakilin diflomasiyyar Najeriya da ke da izinin aiki a ofishin jakadancin Najeriya a Jakarta ba tare da an faɗi sunansa ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Indonesia Teku Faizasiya ya faɗi a yau Alhamis cewa ma'aikatar ta yi nadamar abin da ya faru a ranar bakwai ga watan Agusta ya kuma ce ana ci gaba da magana da gwamnatin Najeriya kan batun. Ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey ya yi Allah wadai da lamarin wanda ya kira da halin kaskanci ne daga ma'aikatan Indonesiyar. gwamnatin najeriya ta buƙaci a ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan jami'an sannan ta kira jakadanta na indonesia domin shawara wanda zai hada da duba alaƙar ƙasashen biyu bisa ga cewar esther susuwan kakakin ma'aikatar harkokin a wata sanarwa jiya a laraba Jakadun zaman lafiya na gamayyar kungiyoyin kasashen Afirka a Somalia sun ce sun fara bincike kan rahoto da suka samu cewa an kashe fararen hula lokacin da ake harbe-harben bindiga tsakanin rundunar soji da kuma alka'ida mai haɗe da Al-Shabaab. Sojojin da aka fi sani da kungiyar tarayyar Afirka a Somalia AMISOM ta ce abin ya faru ne a ranar talata biyo bayan kwantan bauna yayin da sojojin suke sintiri tare da beldamin Golwen da suke aiki a ƙananan yankunan Shabelle. An samu musayar wuta mai ƙarfi tsakanin sojojin Amisom da kuma mayakan Al-Shabab kafin daga bisani tawagar 'yan sintirin suka kwace makamai da harsasai da kuma wayoyin hannu. Amisom ta ce ta sami rahoton cewa fararen hula sun rasa rayukansu ta kuma ƙaddamar da bincike mai zurfi kan abin da ya faru. fararen hula guda bakwai ne suka rasa rayukansu lokacin da abin ya faru kamar yadda wani manomi ya faɗi ma gidan jaridar reuters a yau alhamis cewa lamarin ya haɗa da ɗan uwansa umar hassan da ya mallaki gona a wurin direba da kuma wasu manoma guda biyar Ƙungiyar Taliban ta kwace babban birnin lardi kusa da Kabul masu tada ƙayar baya ya kasance na goma da kungiyar ta kwace a har-haren da ta ɗauki tsawon mako guda tana kaiwa a cikin afghanistan harin ya zo ne makonni kaɗan kafin kawo ƙarshen manufa ta janye sojojin amurka daga wurin mayakan sun ɗaga fararen tutar su wanda aka rubuta shelar mai da birnin gazni ƙarƙashin ikon addinin musulunci Garin yana da tazarar kilomita 130 ne daga kudu maso yammacin Kabul. Wasu jami'an garin sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a yau Alhamis cewa ana ci gaba da gwabza fada a sansanin leƙen asiri da kuma wata cibiyar aikin sojoji a wajen garin. Kame Gazni ya yanke duk wata hanya da ta hada babban birnin Afghanistan da lardin kudancin kasar. da su ma ake kai wa hari mayakan sun kara azamar kai hare-hare shekara ashirin bayan da sojojin kasashen ƙetare suka isa domin kawar da gwamnatin taliban an jima kaɗan hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu a daidai lokacin da matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara gwamna bello matawalle na jihar zamfara ya yi kira ga sauran takwarorinsa na arewacin najeriya da magwamcin tarayya su haɗa gwiwa wajen samo mafita mai ɗorewa amma masana tsaro sun ce ya kamata a bambance kowace matsala ta tsaro domin akwai waɗanda za a iya magance su daga abuja wakiliyanmu halima abdurra'ub ta aiko mana da wannan rahoton Gwamna Bello Matawalli na jihar Zamfardi ya bayyana mahimmancin ɗaukan matakan bai ɗaya tsakanin gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya da ma gwamnatin tarayya domin magance matsalolin tsaro da suka kici suka ƙi cinyewa. Gaskiya matsaloli na tsaro a arewacin Najeriya abu ne wanda koshe na canza tsaro daban-daban. Amma za ka ga cewa matsalolin da ake samu shine saboda rashin haɗin baki da kuma a dokar shawarwari. Misali gefen jami'an tsaro suna ƙoƙari amma gaskiya ya kamata a ce sun yi kokari fiye da haka sannan kuma ya kamata duk gwamnan da ya ci cewa ko kuma ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin cewa duk gwamnan da an najeriya ya bi duk hanyar da zai biya ga cewa ya kawo zaman lafiya a jihar sa eh idan ba mu da haɗin kai misali idan na zo ni zamfara ina sulhu ila a taho a ce a wata jiha ko neja ko kaduna ba su to idan can ba ta garin da ke zamfara za ka ga cewa za su tashi su kwashi kansu su koma neja ko su koma kaduna misali ni idan zamfara zai iya yi sulhu da wasu su zauna lafiya da al'umma kuma a ga lalle gashi tabbas ta faru to shi kenan sai gwamnatin tarayya ta sa hannu cikin wannan sulhu domin a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya. Bello Matawalle wanda ya tabo batutuwa daban-daban ya kuma bukaci shugabannin Arewa su mayar da hankali kan ababen da suke damun al'umma a maimakon siyasa kawai. Sannan kuma babban kalubale gare mu shine haɗe mu ya Arewa. Yanzu mu kuma mai da himma ga matsaloli na tsaro din to mun koma ga matsaloli na siyasa wanda ya kamata ita harkar siyasa akwai lokacin ta yanzu ya kamata kowa ya kawo gudunmuwan shi domin a samu tsaro domin sai da tsaro ma ake iya siyasa ne ya kamata mu aje duk wani bambance bambancen mu na siyasa mu dawo mu zauna kwanakin bayana wata magana mutane wasu sun ga laifi na na cewa arewa mu babban matsalar ba mu da shugabanni domin idan muna da shugabanni ya kamata a ce sun shiga sun fita amma sai kika cewa wani dan arewa ne wanda matsala za ta same shi wani shugaban arewa ko wanda tijo ta ya ce yana kokarin ya ga ya fito da shi ko kuma matsalar da yake ciki ya cire shi a daga cikin ta babu wannan ita ce gaskiyar magana masanin sha'anin tsaro kan Kabiru Adamu na da ra'ayin cewa. Shawarar da mu muka bayar shine a yi kokari a bambanta matsalolin. Na mu fahimta shine an yi ma matsalar jam'i ba a bambanta ba tsakanin wa'annan barayin daji wa'anda ke kashe-kashe yadda suka ga dama da kuma matsalar da ke tsakanin manoma da makiyaya da kuma matsalar sace-sace wato abinda bature ke ce ma criminality wa'anda suke bangaren matsalar tsakanin manoma da makiyaya to su wa'annan ana iya sulhu da su kuma duk wani taimako da abin da gwamnati ya kamata ta yi ma bangarorin biyu duka a yi don a samu zaman lafiya amma wa'ancan guda biyu barayin nan gaggagaggan su sun riga sun hito hili sun bijire ma doka kuma suna nan suna kashe-kashe an gwada sulhun da su mun ga sakamakon sulhun a zamfara da katsina ba ma goyon baya a yi sulhu da su duk da yake mun yadda da maganar shi gwamnati cewa a samu haɗin kai tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi yanzu dai 'yan ƙasa za su zira ido su ga yadda masu ruwa da tsaki za su yi da shawarar ta gwamna matawalli halima Abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga hanifa da labaran duniya kashi na biyu ana kyautata zaton hukumar kula da ingancin magunguna ta amurka za ta ba da izinin yin allura ta uku domin ƙara ƙarfin rigakafin covid-19 ga waɗanda garkuwan jikinsu take da rauni kamfanonin labarai sun ce ya yiwu yau alhamis hukumar fda ta amince da yin allurar rigakafi ta uku na rigakafin pfizer ko madena kwamitin shawarwari na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa zai gana gobe Juma'a domin tattaunawa kan ba da rigakafin ga mutane da ƙarfin garkuwan jikinsu yake da rauni. Tsakanin Amurkawa miliyan uku zuwa tara ne garkuwan jikinsu ta yi rauni ko dai saboda waɗansu cututtuka da suke fama da su ko kuma saboda magunguna da suke sha. 'Yan adawa a ƙasar Ghana sun sa shugaban ƙasar Nana Akufo Ado a kwana saboda goyon bayan kafa dokar haramta luwaɗi da waɗansu ke kushewa da cewa ta taka 'yancin bil'adama. Sai dai 'yan ƙasar Ghana da dama suna na'am da dokar. al'ummar ƙasa da ƙasa sun shiga sahun 'yan fafutuka wajen yin Allah wadai da daftarin da ke kare hakkin 'yan ƙasa na tarayya ta hanyar da ta dace da kuma kare mutuncin iyali da waɗansu 'yan majalisa guda takwas suka shata galibi daga jam'iyyar adawa kimanin kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar ghana suka ce za su goyi bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na haramta luwaɗi bisa ga binciken da wata cibiya ta gudanar a shekara ta 2014 sanin yadda dokar za ta samu karɓuwa ya sa jam'iyyar adawa take amfani da batun ta cimma burin siyasa ta sa gwamnati mai ci yanzu ta ɗauki matakin da aka sani zai sa ta akwana ta kowace fuska bisa ga cewar wendy isaac wani mai bincike na hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Mazauna yankin Fafe da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sun koka game da rushe shaguna har da gidaje da gwamnatin babban birnin ta yi a jiya Laraba. Sai dai hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare ta ce matakin hakan ya biyo bayan yawan korafe-korafe da take samu kan matsalar tsaro a yankin da kuma aiwatar da aikin faɗaɗa hanyoyi da ke cikin tsarin da aka yi wa birnin. Daga Abuja ga rahoton wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Kalla shaguna har da gidaje dubu biyu ne waɗanda aka gina su ba bisa ka'ida ba musamman waɗanda ke kan hanya gwamnatin babban birnin tarayyar ta rusa a jiya laraba mama aisha guda ce daga cikin mazauna yankin wannan rusan ba daɗi ko kaɗan ya sa mutane hawan jini da yawa wasu ma yawancin su ma kwanan suka gama gini duk da abin ya bi ya ruguje wasu ɗan sana'a su da bai fi ɗan kankanin sana'a ba duk yanzu an an kwashe. wasu ba ganin cewa suka jawo ba a gwamnati ta gaya musu amma kin san waɗansu sun ɗauka cewa za an fara daga can jokta an zo an fara daga tsakiya inda a ce daga jokta aka fara na gaba ya kwashi kayan su amma su ana tunanin daga can za a fara sai ko aka tafi tsaki aka fara Kasim Aliyu Muhammad shi ke zama sakataren kungiyar kasuwar Fanteka da ke Imfafe eh lallai wannan rusau din ya zo ba zata a wanda mu dama muna jiran cika alkawali na shi mai girma ministan Abuja na relocating namu zuwa ainihin bangaren da ya dace wanda baya kusa da hanya so ko da ya zo lallai ba mu tsammace shi ba to amma dama muna laɓe ne a inda muke wanda aka rushe muna har hudu rusau da aka yi muna a baya ya sha bamban da wannan domin wannan rusau din ya shafi ainihin mazauna masu gidaje masu shaguna wanda ba mu kada ya shafa ba amma mu fami ne aka yi muna kan shi wanda muke kansa da ma ba mu warke ba duk da yake wannan ba shine karo na farko ba da mazauna yankin suka taba fuskantar rusau na shaguna da gidaje inda mafi akasari ke zama wajen neman abincinsu gwamnatin abuja ta bayyana cewa rashin bin tsari da ka'idoji ke jefa al'umma cikin wannan yanayi ga kuma uwa uba matsalar tsaro da ake fama da shi a yankin. Garba Kwankur shi ke zama shugaban riko na hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare a babban birnin tarayya Abuja. Duk wanda bayi da takardan fili Abuja kuma ka zo in ko kana da filin ma sai ka zo ka same mu mu baka abin da ake ce da shi building plan permit a baka yanci cewa ga irin gini da zaka yi ga irin wanda ba zaka yi ba. So duka wannan akwai control amma wasu zaka gani wanda muke rusa su dinnan ba su da takardan baka dama na a ce filin su ne abuja sun zo kawai sun gan fili da maybe a aikawa ba su kai ta wajen ba sai kawai sai suka zuba gini suna ta zama a ciki to irin wannan ba ma so su dade zai zama mana da damuwa saboda me akwai ishu na security waɗannan mutane irin yan fashi da yan banga da su me dinnan sukan zo cikin su su zauna da dare kuma su fito su je suna ta yin abubuwa da yana ta damun garin shi ma babban jami'i a hukumar town planner zayyanu muhammad ya yi kari da cewa ta asali abuja tun faru. farko gari ne wanda aka tsara shi korafe-korafe kuma da mutane suke yi al'ada ce ta dan adam amma abin da ya kamata a duba shi ne tun farko shin an yi abun nan kan ka'ida idan baka bi ka'ida ba kuma ana ta wayar da kan mutane cewa kar ku yi kar ku yi ga abin da doka ta ce idan za mu bi doka za mu bi wannan tsari da aka yi na fct to ba za a samu matsala ba shugaban kungiyar 'yan kasuwar fanteka musa abdullahi ya ja hankalin 'yan kasuwar da lamarin ya shafa da ma gwamnati kan a kawo musu dauki gaskiya jan hankali da zama mutane a kan hakuri dan shi da abin da ka ga yau ka same shi zaka iya dama ka rasa shi kuma gwamnati ta tausaya ma jama'a ta duba halayen da muke a ciki bayanai sun nuni da cewa nan gaba za a ƙara rushe wasu gine-ginen dan faɗaɗa manyan hanyoyi kuma yankunan da lamarin zai shafa sun hada da lugbe dutsen makaranta da kuma ushafa shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza ibrahim da wannan rahoton kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. <laughs> Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan illar shan ruwan sanyi ko akasin haka. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan wani irin ruwa suka fi san sha mai sanyi ko kuma dan didididi Sunana Amina Ibrahim. Gaskiya na fi son ruwan sanyi. To me yasa kike son shan ruwan sanyi? saboda na fi jin daɗi idan na sha ruwan sanyi maimakon na sha wani ruwa wanda ba na sanyi ba so na fi jin daɗin ruwan sanyi sosai shin kin gwada shan ruwan da ba na sanyi ba kin ji bai kashe miki kishi ba ko wani abu eh to wani lokaci ina iya shan ruwan da ba na sanyi ba amma sai in ji kaman in na sha wanda ba na sanyi ba ba sosai nake jin ya kashe min ishi ba sunana Aminatu Bono eh to gaskiya ni dai na fi son ruwa mai sanyi ya fi min daɗi gaskiya to ko me yasa kike son shan ruwan sanyi eh abin da yasa nake son ruwan shanyi tumi ya fi kashe min um, kishi in na sha shi to kenan kishi na zai tafi amma in na sha wani kai gaskiya kishi bai tafiya ma to ko kin taba ji a wani wuri ko shan ruwan sanyi yana da illa ko bashi da shi eh gaskiya mutane da dama sukan faɗa min cewa um, shan ruwan sanyi yana da illa sosai ba kyau barin ma ga ya mace ba kyau ko da yaushe ta ringa shan ruwan sanyi sunana firdausu musa da ruwan sanyi da kuma dai dan daidai daidai wanda bashi da sanyi wanne kika fi san sha mm, duka dai ina ina sha ina shan sanyi musamman ma lokacin zafi da um, zaka ga gari yayi zafi kuma kana bukatan shan ruwan sanyi kuma amma na fi son shan ruwa daidai daidai to ko me yasa kike son shan ruwa daidai daidai gaskiya na sha jin mutane da suna magana game da wato illar shan ruwan sanyi sosai duk da cewa a da na kasance abocin son shan ruwan sanyi amma a yanzu na koma shan daidai sosai idan har na sha ruwan sanyi sai dai lokacin wato zafi haka sunana umu kusu abdulkadir da ruwan sanyi da kuma ruwa mai dan daidai daidai wanne kika fi san sha gaskiya ruwa daidai daidai kar ta shiga fridge din nan ta fi daɗi to ko me yasa ba kya san shan ruwan sanyi gaskiya dalilan suna da yawa kin san yawanci abu na farko likitoci suna yawan faɗakarwa akan mu rage shan ruwan sanyi a rage shan ruwan sanyi yana da illa sosai ga lafiyar jikinmu suna kawo rizinsin su to gaskiya kuma ni ma da na zo ni na zauna na gani in na sha ruwan sanyi na farko baya kashe min kishi to baya kashe kishi a lokacin lokaci mutum ya sha kusan leda uku leda hudu haka amma in har noman ruwa ka sha sai ka ga baka sha abin da ya kai eh, ya kai na sanyin yawa ba so irin wannan haka dai sai kuma irin kisan dai matsala hakan nan ciwon ciki yawanci ina sha ina fuskantar irin wannan matsalan na ciwon ciki haka ko mutum ya danji ciki cikin shi yana ta murda hakan nan ka ji dai kwata-kwata you are not comfortable haka so dalilan da suna da yawa na daina shan ruwan sanyi na gaskiya tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da talawal musa Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Shin shan ruwan sanyi yana da illa? To matsalar ne wanda yake da ciwon haƙori haƙorin nan zai ciwo zai zafi. Wanda yake da matsala ta makoshi kamar a abinci a likitance ake cewa a kaleziya ruwan nan mai matsanancin sanyi zai sa makogoron ya yi zafi ya ciwo kuma sai ya kasance ya kankan mai yadda hadiyar abincin zai zo masa da wuya sannan akwai wanda suke da abin da ake cewa alaji wanda yake da cold alaji wato alaji na sanyi idan ya sha ruwa mai sanyi ko mai matsanancin sanyi yana iya samun matsala saboda kasancewar yana da wannan alaji ne amma idan ba haka ba to babu wani matsala to menene illarsa to da bukatar a bambanta tsakanin ruwan sanyi da kuma ruwa mai matsanancin sanyi misali ma'aunin celsius celsius wanda yake kusan kamar digiri goma sha shida za a kira shi ruwan sanyi amma wanda yake biyar ko kasa da haka za a kira shi ruwa mai matsanancin sanyi saboda haka wanda yake lafiyar shi lauba ba shi da wata larura a makogwaro ko a baki ko a haƙori dan ya sha ruwan sanyi ba zai kawo masa wata illa ba amma idan ya sha ruwa mai matsanancin sanyi yana iya samun matsala ko a bakin ko a makogwaro wasu haƙorinsu da sun zuba ruwan sanyin nan ko ruwa mai matsanancin sanyi za su fara jin ciwo a haƙoran, amma wanda yake lafiya shi lau ba shi da wata larura to shan ruwan sanyi ba zai saba masa wata matsala ba to likita ya ya kamata mutum ma ya sha ruwa yadda ya kamata mutum ya sha ruwa ya danganta da abubuwa da dama a misali idan kana jin kishirwa lokacin zafi ne gari ya yi zafi to kaga a wannan lokacin ba abin da kake bukata kamar irin ruwan sanyin nan kuma har wani bincike da aka yi a wasu mutane a wani sahara an gwada cewar ruwan da yake kusan ma'aunin celsius sha shidan nan bayan sun sha tsananin rana sun yi zufa shi ne ruwan da ya fi cancanta kuma wurin taimakawa jiki ya mai da ruwan ruwan shi ba ruwan zafi ba ba kuma mai tsananin sanyi ba shin likita shan ruwan sanyi idan mutum yana cin abinci yana da illa ma'ana a lokacin da yake cin abincin ya rika shan ruwan sanyi ga masu cin abinci akwai wani abin ɗabi'a ne ko al'ada akwai wanda in yana cin abincin in ba da ruwan ba ma ba zai iya cin abincin ba kuma haka ya sa ba ba yadda za ka yi da shi illa iyaka in ya gama haɗiyar abincin sai ya ɗan kurɓi ruwan kada ya sha makwal makwal kuma ya cika cikin bai gama cin abinci ba amma ya kurba ɗaya biyu uku ya aje ya ci gaba da cin abincin shi idan haka ya saba wannan babu wata matsala insha Allah. To likita wasu sukan ce ruwan sanyi baya kashe musu kishi shin da gaske ruwan sanyi ya fi kashe kishi? To shi ruwa yakan kashe kishirwa da an sha shi amma kamar misali idan mai matsanancin sanyi ne ai ba za ka iya ma shan yadda zai iya kashe ma kishirwar ba amma idan mai sanyi ne ka sha shi kuma a hankali insha Allah zai kashe kishirwar nan. A Sannan kowa sai ya duba yanayin yadda jikin shi yake in ka san misali kana da alaji na sanyi to ka ga bai kamata ka nufi ruwan sanyin ba domin zai iya ta da shi amma in baka da wani matsala da shi to kaga wannan ba wani illa za ka iya shan abunka a in zamanin sanyi ne sosai to dan shan irin su shayi da sauransu kaga zai taimaka wurin saka dan jidimi a jikinka da sauransu saboda haka yanayin shan ruwan ka ya danganta ga yanayin jikin naka da kuma inda ka samu kanka a kai waza ko da wurin mai tsananin sanyi ne ko mai tsananin zafi daidai iyakar bukatuwa komai dai da bukatar a yi shi sai su sai kada dai a tsanantawa jikin to likita daga karshe wata shawara zaka ba wa masu sauraron mu kan mahimmancin shan ruwan lokutan da ya kamata kamata a sha ruwa da kuma irin ruwan da ya kamata ma a sha. Shawara ga masu sauraro shine cewar ruwa yana da matukar amfani a jiki. Idan mutum yana cin abinci ba samun isasshen ruwa zai iya samun abin da a turanci ake cewa constipation bayan gida ya tauri saboda babu isasshen ruwa. Sannan shi kan shi yanayin murza abincin a ciki zai iya samun matsala. Sannan kuma wa uba koda koda tana buƙatar ruwa matuka saboda ta wanke duk datti da ke cikin jiki yadda za ta mai da shi ya fito ta hanyar fitsari saboda haka yana da matukar amfani mutum ya sha ruwa musamman lokacin zafi da jiki yake fitar da ruwa ta hanyoyi da dama ah, saboda haka yana da matukar um, ah, amfani a rinka shan isasshen ruwa rashin shan ruwan yakan iya kawo matsala allah ya sa mu dace to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma za mu je ga tambayoyin masu sauraro. Wannan ya ce VOA Hausa ku tambaya mana likita me yasa maganin dafin maciji ke da matukar tsada alhali ba a cika amfani da shi ba sai maciji ya sari mutum daga nasiba matar Luwanu Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa tare da Zainab Suleiman na Hausa 7 TV daga Kano. Ta likita kaji tambayar. To gaskiya ne maganin cizon maciji yana da tsada kuma akwai dalilai da ya sa hakan na ɗaya shi kan shi guba macijin da ake fitar da shi a zaka ga yana da matukar tsada da zaka duba farashin galan ɗaya na gubar maciji da zaka sha mamaki ka ga dala dubu nawa ake sai da shi shi yasa wasu suke noman macijin saboda idan sun tara su yadda za su tatsa a fitar da shi gubar kuma a sai da shi sannan kamfanonin da suke yin wannan allura maganin dafe maci maciji ba su da yawa 'yan kaɗan ne a duniya kuma suna kashe kuɗi matuƙa wurin yin wannan magani saboda haka ya sa maganin yake da tsada sannan kuma ba magani ne da ake amfani da shi yau da kullum ba wanda inda ana yin amfani da shi yau da kullum kaga kenan da yana da kasuwa da zai kasance farashinsa zai faɗo saboda masu yi shi za su yi yawa amma a yanzu magana da ake yan kamfanonin da suke yi ba su da yawa kuma buƙatar da ake yi da shi din a duniya ba ta da yawa shi yasa ya Ta masha Allah masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da ya kasance tare da mu a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Babu A gaida Hauwa Umar, yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa ka ce rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar wanda ya nuna cewa najeriya kadai ce take da kashi 27 cikin 100 na dukkan cutar malaria a duniya haka kuma kasar ce ke da kashi 23 na adadin mutanen da cutar ke kashewa a fadin duniya abin tayar da hankali ne matuka da fatar hukumar kasar za su tashi tsaye wajen ganin sun samar da mafita a game da wannan matsala. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam ya Hausa neman haɗin kan gwamnonin arewacin Najeriya da ma gwamnatin tarayya kan matsalar rashin tsaro da ya addabi ƙasarmu da gwamna Bello Matawala na jihar Zamfara yi abin dubawa ne ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake yi a ƙasarmu Najeriya. Ya Allah ka bamu da wamamman zaman lafiya mai ɗorewa. Amin summa amin. Sako daga Bello Ishaku birin jihar Gombe ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Hakika yau ce ranar matasa ta duniya wato World Youth Day. Sai dai kash wannan rana ta zo ne a daidai lokacin da 'yan uwana matasan Najeriya muke fuskantar dubban kalubale kama daga rashin aikin yi, fatara da talauci, rashin sana'o'i domin dogaro da kai, rashin samun ingantaccen ilimi da dai sauransu. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. An ji cewa a yau talata ne ma'aikatar harkokin wajen Indonesia ta nuna nadama kan yadda ma'aikatan shige da ficen kasar suka takura wani babban jami'in diflomasiya na Najeriya da karfi a Jakarta. An kuma ji cewa ana kyautata zaton hukumar kula da ingancin magunguna ta Amurka za ta ba da izinin yin allura ta uku domin ƙara ƙarfin rigakafin COVID-19 ga waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin hanifa kabir isa da na gabatarwa sai kuma jul leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe